Yoshuwa Sura ashirin Biranen mafaka Sai Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Ka gaya wa Isra'ilawa su keɓe waɗannan birane su zama biranen mafaka, kamar yadda na umarce ku ta wurin Musa, domin idan wani ya kashe wani bisa kuskure, ba da niyyar yin kisan kai ba, mutumin zai iya gudu zuwa can ya fake don kada a kashe shi, lokacin da ya gudu zuwa ɗaya daga cikin biranen nan. sai ya tsaya a ƙofar birnin ya gaya wa dattawan wannan birni damuwarsa, sa'an nan su karɓe shi, su ba shi wurin zama a cikin birninsu, in mai neman ya kashe shi don ramako ya bi shi zuwa can, ba za su miƙa shi ba, domin ba da niyya ya kashe wani ba, kuma ba fushi ne ya sa ya yi kisan ba, zai zauna a wannan birni har sai taron jama'a sun yi masa shari'a, kuma har sai lokacin da babban firist wanda yake aiki a lokacin ya mutu, sa'an nan zai iya koma garinsa na dā, saboda haka suka keɓe Kadesh a Galili a ƙasar kan tudu ta Naftali, Shekem a ƙasar kan tudu ta Efraim, da Kiriyat Arba, wato Hebron a ƙasar kan tudu ta Yahuda, a hayin Urdun, gabas da Yeriko, suka keɓe bezar ta jeji a kan tudu a cikin yankin kabilar Ruben, Ramot cikin Gileyad a kabilar Gad, da Golan cikin Bashan a kabilar Manasse, in wani mutumin Isra'ila ko kuma wani baƙon da yake zama a cikinsu ya yi kisan kai cikin kuskure, zai iya gudu zuwa biranen da aka keɓe, ba za a bari mai neman ramako ya kashe shi kafin jama'a su yi masa shari'a ba.